Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana karkashin umarnin zama a gida. Da hukumomi suka bayar domin a yaƙi annobar coronavirus da ta addabi duniya. Yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 ke ci gaba da karuwa a Amurka. Rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba Donald Trump na rabuwa sannan za ku da cewa annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a afirka tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a najeriya mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ya yi shelar ganin watan azumi na ramadan jiya juma'a 24 ga watan afrilu ta zama ɗaya ga watan ramadan saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi Za kuma aji cewa babban bankin Najeriya zai ba da tallafin tayar da komada. Idan suna so wannan abin ya ce masu kasuwanci da ya durkushe, wa'annan biliyan hamsin a kasa ta gida talatin da shida hada da Abuja gida talatin da bakwai kenan. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari. To amma shirin karatun Alƙur'ani na yara zai mai gurbin nasihar ranar Juma'a. Yanzu dai ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana ƙarƙashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaƙi annobar coronavirus da ta addabi duniya. Najeriya ita ce ƙasar da ta fi yawan musulmi a yankin yammacin Afirka kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yada cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a masallaci a kowace shekara ba. jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi karkashin kangi ko yanayi na kulle yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a amurka rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba donald trump na raguwa ya zuwa wuraren karshen watan maris a lokacin da adadin mace-macen bai yawa ba farin jinin trump ya kasu zuwa kusan rabi inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi 50.2 yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi 46.3 cikin 100 kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara amma tun daga wannan lokaci gibin ma'aunin salon mulkinsa ya faɗaɗa yayin da rautannin yadda annobar corona take mamaye ƙasar a gefe guda kuma shugaba trump yake gudanar da taron manema labarai a kullum domin faɗawa amurkawa matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da cutar kawo yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a amurka ya haura dubu arba'in da bakwai a kuma halin da ake ciki kashi hamsin da biyu ne ba su gamsu da salon mulkin nasa ba yayin da kashi arba'in da uku da suka nuna akasin hakan a cewar shafin yanar gizo na 535 cikin kwanaki tara da suka gabata binciken jin ra'ayin jama'a 24 cikin 25 da aka yi sun nuna karbuwar shugaba na fuskantar ta waya sai dai wani shafin yanar gizo da ake kira realclearpolitics.com ya nuna shugaba trump ya samu sakamako mai kyau wanda ya dan saba na shafin 538 inda ya nuna cewa kashi 51.5 ne ba su gamsu da salon mulkin trump ba idan a kwatanta da kashi 46 da suka nuna gamsuwarsu a karon farko birtaniya ta zamanto kasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar turai a ranar alhamis aka yi wa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin a kansu allurar a birnin oxford inda wata tawaga kwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin kasa da watanni uku za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin a kansu allurar rigakafin cutar sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi su kuma a yi musu allurar sankarau ta yadda a ƙarshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako idan dai aka dace wannan gwaji ya aiki za a kwashe tsawon lokaci kafin kuma a haɗa maganin a kuma rarraba shi a sassan duniya an kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leƙa najeriya inda jiya majalisar malaman addinin musulunci bisa jagoranci mai alfarma sarkin musulmi ta yi shelar ganin watan azumin ramadan wanda ke nufin yau juma'a za a tashi da azumi a jawabin mai alfarma sarkin musulmi ya yi kiran da a yi addu'o'i saboda allah ya kawar da cutar coronavirus yana mai kiran da a zauna lafiya kuma attajirai su taimaka ma mabukata ya yi addu'a ga ƙasa da kuma shugabanni Daga Sokoto, Lami Abakar ya turo mana da jawabin mai alfarma sarkin musulmi inda yake cewa. Yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A bisa ga sharuɗan shari'ar musulunci, mun samu labari tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci daga ko'ina a cikin ƙasar nan. Kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbata. Bisa ga haka, Juma'a 24 ga watan Afrilu ta zama ɗaya ga watan Ramadan. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi don Allah subhanahu ta'ala ya kai mu. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira jama'ar musulmi da mu yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka don samun gafara Allah subhanahu wata'ala da kuma alherinsa. Mu kuma ci gaba da yi ma da yin adoyi na musamman da wannan hali da na duniya ta shiga na annobar COVID-19 domin Allah subhanahu wata'ala ya kawo muna ta. Muna ƙara kira da abi dukkan tsari da hukumomin lahiya na ƙasa da jihohi suka bayar domin kauce kaucewa kamuwar wannan cutar. Ha kuma kada mu manta da shugabanninmu a cikin addu'o'inmu domin samun nasarar shugabancinsu wanda ƙasa tamu mai albarka da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba. Muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyauta ayyukanmu akan hanyoyin da addinin musulunci ya umarce mu na zaman lafiya da 'yan uwanmu ba tare da nuna bambancin siyasa ko kabilanci ko addinanci ba. Muna kira ga 'yan uwanmu masu hali da su taimaka mu gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin su samu sauƙin sauke wannan barilla da watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu cikakkiyar zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya shi wa gabanin mu jagoranci kuma mu gama da wannan duniya lafiya Allah ya sa muna cikin wanda zai sa aljanna firdausi akan aikin da za mu yi na wannan wata Ramadan ba tare da hisabi ba Ramadan Karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaida Lamido da wannan jawabi na mai alfarma sarkin musulmi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da cigaban labaran duniya. Matakan da hukumomi a yankin nahiyar Turai suke ɗauka na sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin yakar annobar coronavirus a wannan mako sun sa ana ganin wasu shagunan kasuwanci da makarantu suna budewa. hakan na nufin wasu daga cikin kasashen sun yi nasarar rage adadin masu kamuwa da mutuwa a sanadiyar cutar ta coronavirus yayin da kuma wasu kasashen suke ci gaba da rasa ɗaruruwan mutane a birnin ran wasu shagunan sayar da littattafai sun fara budewa wata alama da ke nuna ana samun haske a yakin da ake da cutar ta covid-19 hakan na faruwa ne yayin da birnin ya cika shekara 2773 da kafuwa amma aka daga shagulgulan wannan biki zuwa wani lokaci domin har yanzu kasar ta italiya na ganin mace-macen ɗaruruwan mutane a kowace rana kuma har yanzu akwai harkokin kasuwanci da dama da basu buɗe ba sai dai a wasu yankunan nahiyar ta turai al'amura sun fara daidaita a kasar jamus an ga wasu ɗaiɗaikun ƙananan shaguna sun buɗe sannan a birnin prague na ƙasar republic kasuwanni da dama sun buɗe yayin da a norway aka buɗe makarantun noziri to sai dai shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnam gabriel ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan. Easing restrictions is not the end of epidemic in any country. Ya ce sassauta matakan da aka saka a kowace ƙasa ba yana nufin an kawo ƙarshen annobar ba ne. Rotanni yana nuni da cewa annobar coronavirus din na yin mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a Afirka, wacce za a yi gobe Asabar, duk da yawan mace-mace da cutar ke haifarwa a nahiyar. hukumar lafiya ta duniya who ta ce sama da 'yan afirka 380 suka mutu sanadiyar cutar ta malaria a shekarar 2018 wanda hakan shine kashi 94 na adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar a duk faɗin duniya alhalin cutar coronavirus kuma mutum 1,200 aka tabbatar ta kashe zuwa yanzu a nahiyar kwararru a fannin lafiya sun ce akwai bukatar a daƙile yaɗuwar cutar ta coronavirus a nahiyar gudun kada ta ƙara kasara fannin kiwon lafiyar nahiyar da tuni dama yake wani mawuyacin hali. da Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. bar mu sake komawa Najeriya. inda babban bankin kasar ya yi albishir na ware naira biliyan hamsin don taimaka ma waɗanda suka cika wasu sharuɗan da ya gindaya Madina Dauda gare ki. Babban bankin Najeriya ya ce waɗanda za su ci gajiyar tallafin su ne magidanta waɗanda suka samu koma baya a sana'o'insu a sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Haka zalika masu masana'antu da suke da hujjoji kwarara da suka hana su ci gaba da kasuwancinsu a sanadiyar dokar hana fita su ma za su samu tallafin. To sai dai ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa na sura Ashir Sharif ya ce bai gamsu da yadda za a rarraba wa'annan kuɗaɗe ba. Bisa gaskiya idan suna so wannan abin ya ce masu kasuwanci da ya durkushe wa'annan biliyan hamsin a kasa ta gida talatin da shida haɗe da Abuja gida talatin da bakwai kenan. Kowace jiha sun je ta ce to ga kuɗi kaza an ware muku ku kawo kasuwanci wanda ya durkushe daga jihohinku ga abubuwan da ake bukata ku cimma kafin a saba wa mutane kudaden nan so da ka su su zauna su duba kasuwancin su zaɓo mutanen da suka san cewar kasuwancin su ya ruguje ko ya samu tangarɗa su sa su kawo musu duka irin abubuwan da ita goyi shi bankin Najeriya yake nema amma yadda aka kawo tsarin a yanzu a haka ina tabbatar muku ko kaso uku bisa ɗari na kuɗin mutanen arewa za su amfani da shi ba a bisa tsarin da aka zo da shi. To yaya mai fashin baƙi a al'amuran yau da kullum Hassan Saddauna yake kallon wannan nuna ra'ayi? Abin da yake mafi muhimmanci abu ɗaya ne zuwa biyu. Ni ma na yadda da cewar a raba kuɗaɗen nan a tura ma kowace jiha kasanta. Domin ba yadda za a yi a ɗauki kuɗin jihar Kano wanda take da ƙananan hukumomi arba'in da hudu kuma tafi kowace yawan al'umma a Najeriya ko jihar Legas da take da ta biyu tana da wa'annan miliyoyin mutane ka ɗauka ka ce a yi irin rabon zubar gado wanda wannan ba daidai ba ne. Kawai inda na barranta da su suna faɗin cewar yawanci lokacin lokacin da aka yi zo da irin waɗannan abubuwa za ka ga mutanenmu na arewa ba sa samu ko kashi 95 na tafiya yankin kudancin najeriya ne to wannan ne ni na barranta da su ban yadda da shi ba ganin cewa an samu korafe-korafe sosai akan wannan batun tallafi shine yasa na tuntuɓi ɗaya cikin wakilan jama'a 'yan majalisar wakilai daga jihar nasarawa abdulmumini muhammad ari wanda ya ce gwamnati ta yi rawar gani. To hakikan gaskiya ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa ya fi dacewa a raba kasafin based on a yawan jaha jaha jaha kuna yadda da wannan tsari. Bayan yadda na da wannan tsarin zan yi amfani da wannan dama a matsayin shugaba kuma wakilin al'umma particularly al'umma na arewa ina kira ga al'umman mu lallai alaihi mu dawo da hankalin mu guda mu gane fa'idan wannan gudumawa wanda gwamnati take bayarwa wanda ba ma son zuwa don mu amfana da Abin jira a gani shine yadda za a kasafta wa'annan kuɗaɗen idan lokacin ba da su yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashiyar BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim. Assalamu alaikum muna maka marhaba da isowa wannan masarauta namu na kanje a karamar hukumar awai nasarawa state to martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na kanje da kake shugabanci shin kamar wannan masarautar naka na kanje akalla sa ya kai nawa da kafuwa wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin eh, jihadi na usman dan fodio wadda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200 kamar suwa da wa suka kafa wannan masarauta to wannan masarauta ta kafu ne da yarda na allah da kuma yardan yakubun bauchi wadda da isowansa nan ya ba wa ɗaya daga cikin kakanninmu mai suna mun munka'ila guraguri shi an na farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na kanje to kamar waɗanne irin ƙabilu ne suke cikin wannan eh, masarauta na kanje to mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawa muna tare da jukunawa kanuri katsinawa kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya to kamar menene ya bambanta wannan eh, gari na kanji da sauran wurare wato ma'ana kamar menene wannan gari ya shahara a kai to wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma allah ya sa an kafa masarautar babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na usman dan fodiyo wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga allah to a wannan shine wadda kakannin su ma sun yi kokari sun yi kuma gina a kai domin a karkashin hakan ne a da nan kasan za ka samu ba musulmai ba ne to amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalman shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'ummar da muke tare da su ana kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara a kai to ana maganar sana'a babban abinci ne akwai karatun kur'ani na biyu kuma akwai noma bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi farauta nufi. farauta shi nake nufi kamar wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take misali kamar Kano zaka ji ana cewa kanon dago ko da me ka zo an fika kamar nan masarauta ta kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari muna da kirari domin mun tashi mun samo iyayenmu da kakanninmu suna ana kanje kan giya kan kura suwa domin an buga da ita ne an barta an yi an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba ta wanda wannan ne ana mata kirari da kanje kan giya kan kura to game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda ka yi magana shin akwai wata waka kamar ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari eh to gaskiya ban san ban da wannan masani to me martaba kamar wani irin kalubale kuke fuskanta wannan eh, masarauta ko in ce gari na kanje to babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wadda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba ba su a nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi to wannan kusan abin shine wadda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni akwai garuka za ka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga kila matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko nan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan? Eh, to alhamdulillah a da dai kan mu ma ni na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kaɗan za ka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na mu da mu domin makarantun ga nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu za ka samu babu kusan eh, wuri mai kyau wadda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali da wannan ne shi ya fi ci mana tuwa kwarya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma ba ne to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establishin nashi har zuwa yau gwamnati su yi class guda uku ne kawai abu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara sun samu ilimi shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu ta manga primary a nan har yanzu da like of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yadda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali to ya batun tsaro fa maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai dai mu wannan yanki nawa na cibdon nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin kanje da kuma sauran gurare alhaji yusuf aliyu Raki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma. Abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ɗauka matakin ta ɗauki matakin gyaran hanyar kanje abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji da tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimati hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai sha'awanta kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi ƙananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma ƙanana ward ward duk wa'annan an shiga da wa'annan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari yi sha kwana 100 da yake a ofis ko wasu gurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an kwamishining nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su bev eh, wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin aje a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato nbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. Yanzu ko ga karatun Alƙur'ani mai tsarki na yara. محمد أمين تجاني لابد الإسلامك أكاديمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Ƙasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana ƙarƙashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaƙi annobar coronavirus da ta addabi duniya. najeriya ita ce kasar da ta fi yawan musulmi a yankin yammacin afirka kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yada cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a masallaci a kowace shekara ba jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi karkashin kangi ko yanayi na kulle yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a amurka rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba donald trump na raguwa ya zuwa wuraren karshen watan maris a lokacin da adadin mace-macen bai yawa ba farin jinin trump ya kasu zuwa kusan rabi inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi hamsin da biyu yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi arba'in da shida da cikin ɗari kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara. a karon farko birtaniya ta zamanto ƙasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar turai a ranar alhamis aka yi wa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin a kansu allurar a birnin oxford inda wata tawagar kwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin ƙasa da watanni uku za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin a kansu allurar rigakafin cutar sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi su kuma a yi musu allurar sankarau ta yadda karshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako. Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu da wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da tubakiro dodo ne da ya haɗa mana shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasu livrer ça,